cikin wannan hadisi na muslim fiye yin halake cewa duk wanda ya kammala alwala ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasulu yana faɗanta annabi ya ce illa futihat lahu abwabul janna athamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a kana karanta za a bude maka dukkan kofofin aljanna guda takwas kofar shiga aljanna na musamman vip vvip vvvip sai wanda ka zaba duka takwas za a bude maka gobe kiyama sai wanda ka zaba ka shiga in kana karanta addu'ar kuma ka yadda da ita kuma kana aiki da ita ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu a takaice wannan kalmar shahada ce babban sakon shine kalma ce ta shahada so duk wanda kalmar shahadansa ta tsaya ba ta tangade ba ta karye ba ta samu paralysis ba to idan ya je filin kiyama zai shiga aljanna ta kofar da ya ga dama sai ya zaba a cikin guda takwas nan dan kasa aljanna ba kofa ɗaya bane akwai babu sala akwai babu saum rayyan kenan ko kofofi ne kala kala a ramata ne zaka shiga wannan na samu na ran ba yace ko ne samu ko zaka yi ka shiga ta nan ka fita ta can ka shiga ta can ko za ka gwada duka ka more kowanne ma Allah ya sa samu <laughs> a rama za a roƙi Allah fa ana roƙon ƙololuwa ne to yan hallacin za ku roƙa ku roƙi can firdausi in aka yi tankaɗe da a kaɗan sauko ƙasa da ya ƙasa ba laifi amma kar ka je ka tambayi ka roƙi ajin ƙarshe kuma daga an tankaɗe ka samu kanka a tudun la'arafi <laughs> so ana